hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1428 wanda kuma shi ya daidai da shakako ga watan tara miladiya ta 2007 muna cikin surat yunus za mu tashi da kan aya ta goma sha takwas ko? Hmm, aya ta sha takwas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضر أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون الله يكتوى ويعبدون من دون الله suna bauta ma wani ba Allah ba ma la yadurruhum abinda ba zai cutar da su ba wala yanfa'uhum ba zai amfanar da su ba wa yaquluna kuma suna cewa ha'ula'i shufa'auna inda waɗannan su ne za su cece mu a gurin Allah ko tukace musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard shin za ku ba wa Allah labari da abin da bai san shi ba a cikin sammai ko kuma a cikin ƙasa subhanahu sarki ya tabbata ga Allah Wata'ala kuma ya ɗaukaka amma yushrikuna ga barin abin da suke haɗa shi da shi Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin halin waɗannan kafirai waɗanda suka yi fito na fito da gaskiya suka yi fito na fito da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallama suka karyata alkur'ani suka karyata saƙon da ya zo da shi suka ce tatar Allah ba zai aiko da mutum ba inda har gaskiya ne to sai Allah ya aiko musu da mala'ika suka yarda da su karbi tauhidi na uluhiyya bayan sun yarda da tauhidin rububiyya amma sai suka ƙi karɓar tauhidi na uluhiyya tauhidi na su ta Allah maɗaukakin sarki da bauta shi kadai suka yi inkarin wannan tauhidin suke bauta ma wani ba Allah ba abinda ba zai cutar da su ba Allah maɗaukakin sarki ya fara gabatar da batun cutarwa akan batun amfanarwa saboda suna bautata musu ne a bisa tsoron cewa idan ba su bautata musu ba za su cutar da su sautari duk waɗanda suka karkace wa tauhidul uluhiyya suka riƙi wasu ba Allah ba suna bauta musu to sababi ko dalili na tsoro shi ne dalili na farko wanda ya sa su suka bauta ma wani Allah sama da dalili na amfani wato za a firgitar da su a tsoratar da su a ce har idan kuka bar ababen bautan nan ba Allah ba to za su iya cutar da ku za su iya raba ku da arzikinku za su iya raba ku da kwanciyar hankali za su iya raba ku da lafiyar ku za su iya sa muku cututtuka za su iya kashe muku ku a yi ta tsoratar da su da tsoratarwa iri-iri wannan za su sa su su kasa sakin waɗannan abubuwan da suke bauta ba Allah to shi yasa Allah sai ya gabatar da cutarwar ya ce ba za su iya cutar da su ba kuma ba za su amfane su ba ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum ba za su cutar da su ba ba za su amfane su ba suna bauta musu sannan kuma suna cewa ha'ula ha'una indallah waɗannan su ne za su cece mu a wurin Allah domin suna kiransu 'ya'yan Allah suna ganin su makusanta ne zuwa Ubangiji don haka idan suka bauta musu to ranar gobe kiyama idan aka zo aka shiga wani surkukiya waɗannan su za su fitar da su su za su cece su su za su raba su daga azabar ubangiji ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ce ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah to haka za ka ga dukkan wani wanda ya riki wani Allah yana kallafa fatansa gare shi yana jin tsoronsa kamar yadda yake jin tsoron Allah yana nuna masa soyayya soyayya ta koli irin wacce Allah maɗaukakin sarki kaɗai ya kamata a nuna masa za ka ga yana cewa ai yana yin haka ne don ya samu albarkar sara da gobe kiyama hujjar iri ɗaya ce da na da da na yanzu duk magana iri ɗaya suke faɗa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sun fi mu kusanci ga Allah don haka tilas ne mu yi kamun kafa da su tilas ne mu yi abubuwan nan da muke yi musu don wannan ne zai sa su cece mu a gurin Allah idan ka dubi yadda halin musulmi yake a duniya yanzu gaba daya za ka ga irin yadda musulmi suka raja kan bautata ma wani Allah ba Allah kan bautata wa kaburbura a je ana yin bauta a cikin kabari ana roƙon na cikin kabari ana cin ƙasar kabarinsa ana cin itatuwan da suke jikin kabarinsa ana cewa yin haka shi zai sa wato mutum ya samu albarka ya samu kusanci da Allah ana banzatar da kuɗi mai yawa a ɓarnatar da kuɗi masu yawa wajen ta kabari a yi masa ado a sa masa fitulu a zo a yi yanke-yanke a makabarta a kawo kuɗaɗe dami-dami a zuba a cikin makabarta wanda har ta sa hafiz ibrahim sha'irun ne yake cewa ahya'una la yurzaquna bi dirhami wa bi alfi alfin turzaqul amwat ce malli bi haddin na'imina bi hufratin qamat ala a'tabiha as-salawat yas'a al-anami laha wa yajri ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا babu باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات yake cewa ina ma ni zan samu irin rabon da waɗannan na cikin kaburbura suke samu ahya'una la yurzaquna bi dirham ga masu rainan talakawa mabukata ba a ɗaukan dirhami ɗaya a basu fi sabilillahi amma wa bi alfi alfin turzaqul amwat sai a kwashi dubbunan nerori a je a yi ta kashewa a cikin makabarta a yi gine-gine na alfahari a zo a gina wata kubba a gina wani ɗaki a gina masallaci a kan kabari a sa fitulu a sa janareto a kashe kuɗi masu yawa amma ga mutane nan masu rai suna neman su mutu saboda yunwa yace ahya'una la yurzaquna bi dirham wa bi alfi alfin turzaqu al ce dubunnai miliyoyi ake kashewa matattu ce, malli bi haddin na'imina bi hufrat qamat ala atabiha salawat ce ina ma ni na? zan samu irin rabon da waɗannan da cikin kaburbura suke samu ina ma ni ma ya zama na ana ina samun wannan kaso ina samun wannan tagomashi waye zai bashi ba wanda zai bashi ya ce qamat ala atabi salawat an zo kan kaburburan ana ta addu'o'i maimakon a tafi masallatai a ɗakin Allah maimakon a yi addu'a a cikin sujada a lokacin da bawa ya fi kusanci da ubangijinsa aqrabu ma yakunu al ila rabbihi wa huwa sajid maimakon wannan an watsar da wannan an tafi kaburbura a can ake yin addu'a yake cewa ya al-anamu yas'al anamu ta ga mutane daga gari gari gari gari ana zuwa wannan kabari wala Allah ko anan mai duguri Allah ya kiyaye ku ba ku da irin waɗannan kaburbura ba ku da su mu kan muna da su yas'al anamu laha kamar yadda ya faɗa ci daga gari gari za ka ga motoci daga ƙauye saboda ƙauyawa yawanci suke da jahilci al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala ala rasulih saboda jahilci da yake ƙauyuka zaka gansu mota mota an yi ainihin tawaga an kwaso kuma kuɗi wani abin da yake da shi kenan sai a zo a kawo makabarta a juyi kuma akwai waɗanda da an da an ba da baya za su fashi akwai sada na sada su donations ana suke kuɗin su da an zuba sai su fashi yace yas'al anamu laha wa yajri hawlaha bahrun nuzuri ce an kawo kayayyakin bakance wani yayi bakancen dan akuya wani yayi bakancen sa wani raƙumi duk an kado an kawo su kowa yana son a biya masa bukata wa tuqra'ul ayat ita karanta ayoyi ayatul kursi da a'dana qulya da sauransu wai yuqalu habal babu babu mustafa ce wannan ita ce kofar da za ta kai ka ga annabi wa wasilatun tuqda biha al in kana da bukata nan za ka zo a biya maka bukata ka to kaga wannan komawa ne ga bauta ta ɗaburbura ga bauta ta gumaka ta yi wanda yake cikin kabarin wani salihin ne ba lalle ne ya zama mutumin banza ba amma bai amince da wannan abun ba Allah ba zai kama shi da wannan ba ta yi kuma shi ya assasa abu a rayuwarsa shi ya koya wa mabiyansa wannan abu saboda haka azaba ce suke kara masa sama da azabar da yake samu wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah su ce waɗannan su za su cece mu a gurin Allah da aka dasa aqidar wato wato aqidar shafa'a ba a karantar da ita ba yadda musulunci ya zo da ita musulunci ya tabbatar da ceto ya kora wani ceta akwai ceton da musulunci ya kore fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i wanda za su mutu bisa da kafirci Cetan masu ceto ba zai amfane su musulunci ya kora wannan ceton akwai kuma cetan da ya tabbatar ceto na annaba da manzanni da sayan bayi da sauran ne wannan ceto gaskiya ne to amma yana da sharaɗi guda biyu wanda kuma duk alkur'ani ya nuna su sharaɗi na farko al'iznu lishafi sharaɗi na biyu an riga bil mashru'i ila na farko a yi izini ga shi wanda zai ceta Allah ya bashi izini ya ce je ka yi ceto idan muka duba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba shi ne sayyidu shafi'i da ba akwai wani da zai yi ceto kamar manzo sallallahu alaihi wasallama babu amma za mu ga yawmal mahshar ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tashi halitta daga kaburbura ranar da Allah maɗaukakin sarki zai matso da rana kusa da goshin halittu gaba ɗaya tsanani ya kai musu gaya su tafi suna yawo wurin annabawa tun daga kan annabi annabi har zuwa kan annabi isa suna neman su cece su su agaza musu su fitar da su daga wannan ƙangi ubangiji ya zo ya yi musu hisabi kowa ya san ya kama gabansa a lokacin kowane annabi idan aka je wajensa zai ce nafsi nafsi ta kansa yake shi ma yau ta kansa yake karshe su garzayo gun dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne Allah ya gafarta masa ma ta kaddama min zambihi wa ma ta su garzayo gunsa su ce a mata rama na nufi ba baka ga irin wahalar da muke ciki ba amma tashfa'u lana inda Allah ba za ka ci mana ceto a gurin Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai ce ku tafi na cece ku ba sai ya nemo izini saboda haka sai ya garzaya ta akal arshi ya faɗi ya yi sujjada a lokacin ubangiji ya ce dago kanka irfa ra'sak was'al tu'ta washfa tushaffa dago kanka roƙi a baka nemi ceto a baka ceto to a lokacin da zai ce yaran ummati ummati to kaga shi kansa sayyidu shafi'ina a ranar gobe kiyama ba zai je gaba gadi ya kama yin ceto ba sai bayan izini shine man dalladhi inda indahu illa bi izini babu wanda zai yi ceto a gaban ubangiji sai sai da izininsa to sannan kuma rida bil mashfu wanda zai yi ceto din ya zamana Allah ya yarda a cece shi sai ya yarda a cece shi ba wai kawai haka nan kowane tarkace ba sai a ce an cece shi ya tafi aljanna a'a sai Allah ya yarda da mutum Allah kuma ba zai yarda da kowa ba sai wanda yake da akida sai wanda ya je wa Allah yana da tauhidi man atallaha bi qalbin salim wanda ya zo wa Allah da lafiyayyen zuciya lafiyayyen zuciya ita ce wacce babu shirka babu shirka a ciki babu shirka a ciki shi yasa lokacin da Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake cikin Bukhari ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam man as'adun nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah waye zai fi cin moriyar ceton na gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man qala la ilaha illallah mukhlisan biha qalbu wanda zai ce la ilaha illallah tare da ikhlasi har zuci babu sofanan shirka a tare da shi wannan shi ne zai samu yarda ta ubangiji ubangiji ya cece shi to ba a karantar da mutane irin wannan karantarwa sai suke zaton cewa ceton a gurin wani za ka neme shi ba a gurin Allah ba bayan kuma Allah ce kun lillahi shafa'atu jami'a ka gaya musu ceto gaba ɗaya na Allah gaba ɗaya na shi ne don haka gurin shi ake neman ceto ya Allah ka samu cikin ceton annabin ka sallallahu alaihi haka ake roƙo ya Allah ka samu cikin ceton masu ceto amma sai ka je kabari ka ce wannan na cikin kabarin ya cece ka yaushe ne zai cece ka ya kasancewa an bashi izini ko shi ya bugi kirji ya ce ya lamunce maka duniya da lahira ba kai ba ma har zuriyarka har 'ya'yanka da duk wanda za su biyo ta tsatsanka an lamunce musu aljanna ko ba taya ina haka za ta yi yin haka ai zai jefa mutum cikin amincewa makarullah afa aminu makarullah fala ya'manu makrullahi illa alqawmul khasir babu wanda yake amincewa makircin ubangiji sai mutanen da suke hasarar cewa ka je an lamince maka saboda an baka wani wuri a ce an lamince maka aljanna kawai kai dan aljanna ne har a ce akwai wani wuri wuridin da shi saboda tsananinsa dole ka dinga firka shi da saban Allah wai in ba a hada shi da saban Allah to zai dinga cin ladan ka kuma gatarin zikiri ne dole ne ka haɗa saɓon Allah da zarar ka fara ka daina saɓon Allah sai fara kuma sarar ladan kuma ko kuma a samu wasu su ce sun yi wa Allah ibada yanzu ba wai su shi yake buƙatar wani abu a wajensu ba su ne suke bin shi bashi ka duba irin waɗannan maganganu ibnul jauzi a cikin talbisu iblis littafin sa talbisu iblis ya kawo hikayar abu ya zidul ɗaya ne daga cikin waɗanda ake cewa waliyai abu ya zidul wanda ya aka ruwaito yana cewa hudnal bahar wa waqafa al biya bi sahili mun yi linkaya cikin tekun da annabawa suka tsaya a gacinsa to sun shiga inda annabawa suka kasa shiga kwarai da gaske annaba ba za su iya shiga irin wannan shirkan ba ba za su shiga ba ba za su shiga ba la in ashrakta la yahbatanna amalak wa la takunanna min min min al khasir annaba ba za su shiga shirka ba to shi abu yazid al bastani kamar yadda ibn al jawzi ya kawo a cikin talbisu iblis yana cewa wadittu an qamatil qiyamatu hatta ansiba khaymati ala jahannama yace nayi buri alkiyama ta tashi in kafa tanti na akan jahannama sai wani mutum ya tambaye shi ya ce walima za ka ya aba me yasa haka za ka kafa tantinka a doron jahannama ya ce inni a'lamu أن jahannama إذا رأتني تخمد fa رحمة rahmatan وإذا khalq wai da zarar suka yi ido hudu da jahannama sosai ta bici sai ta mace haka zai je can ya kafa tantinsa ya ce in yi haka sai ya zama rahama ga halitta a wata ruwayar yana cewa zai kafa tantinsa da zarar aka zo da za a sa wuta ya yi bake bake ce ba za a sa su wani kamar yadda ibn taymiya yake faɗa a cikin al'ubudiyya kica wani ma yana gaya wa muridinsa ya ce har idan ka yadda wani ya wanzu a cikin wuta fa ana bari umminka in ka yadda wani ya ci gaba da zama a wuta to ba ni ba wani kuma ya ce idan ka yadda aka sa wani a cikin wuta fa ana bari'un in har ka yadda aka sa wani a wuta to ba ni ba ka ɗayan yana nuna cewa kada a bari wani ya wanzu a cikin wuta bayan an sa shi ɗayan kuma yana nuna kada a bari ma a sa wani a cikin wuta saboda haka wutar ta zama abasan ta zama an halicce ta dan wasa ba ta da amfani to an nuna ma mutane cewa haka waliyai za su yi ranar gobe kiyama ce za su sa ka aljihun su, za su gudu da kai za su koye ka za su yi to shi yasa mutane sai suka zaci cewa ba ma sai sun koma ga Allah idan wani abu ya same su kawai su koma ga waliya tunda waliyan suna da irin wannan kudura din da za ta gagari ubangiji to wannan shine abinda ya faru ga kafiran farko yayin da suka ƙudurce cewa ababen da suke bautawa su za su cece su a gurin Allah shine Allah yake cewa qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard ashe za ku rinka bawa Allah labarin da bai bai da masaniya a kansa a sammai ko a ƙasa to duk abin da Allah bai san shi a sama ko a ƙasa ba babu shi kamar a ce da su ne babu abu wannan abin da suke faɗa tatsuniya ce hau hauma ce babu abu maganar cewa akwai wasu da za su tsaya muku wannan ƙarya ce wannan tatsuniya ce surkulle ne shaci faɗi ne ba gaskiya ba in gaskiya ne Allah zai san abu ba kuma sai kun gaya masa ba shi ne zai faɗa wa duniya ba ku za ku gaya masa ba Allah ya ce subhanahu wa ta'ala amma yushriku sarki ya tabbata ga Allah sannan ya ɗaukaka gabarin abinda abin da suke haɗa shi da shi suna tarayya da shi a cikinsa a ƙarƙashin wannan aya qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard malamai sun yi magana akan sha'anin furtaniya yayin ibada wasu in za su yi sallah sai sun furtaniya niyya nawaitu salatar zuhri ada'an ko iktida'an bil imam in an la'asar ce ya faɗa in magaruba ce ya faɗa kowace sallah zai sai ya faɗa in tsarki zai yi sai ya ce na wata tahara zai ko me zai yi sai ya yi wannan har ma wani littafi aka yi wai shi kitabun niyyat yana karantar da kai niyya kowane irin aiki da zaka yi ga yadda ake niyyarsa kaga ana koya wa tsofaffi ana koya musu niyya wanda wannan ba shi da asali babu wani hadisi sahihi ko za'ifi ko ma mauduhi, ko na ƙarya wanda ya ce in za ka yi sallah ka ce na waitu babu shi shi yasa malamai suka yi ittifaki kan cewa furta ba wajibi ba ne. wasu 'yan baya-baya ne suka ce mustahabbi ne daga cikin wasu daga cikin haifatun min ashabi shafi wa abi hanifa eh, wa abi hanifa suka ce mustahabbi ne amma ɗaukakin malamai abinda suke cewa wannan baya daga cikin sunna shi yasa ibnu taymiya a wata tambaya da aka yi masa cikin fatawarsa dangane da furtaniya sai yake cewa at-talaffuz bin niyyati fil ibadati naqsun fi ad-din wal aql to furtaniya ibada alama ce ta cewa mutum yana da tawaya a addininsa yana da tawaya a hankalinsa to akwai matsala a addini akwai matsala a hankali yace amma naqsun fi din fali annahu bid'ah tawaya a addini saboda bid'a ne tunda abinda manzo bai yi ba bai koyar da al'ummar ba bai koyar da wani ba sahabbansa ba su yi ba ba su koyar da kowa ba idan ka zo kana yi kaga kana yin bid'a yin bid'a a addini kuma tawaya ne tawaya ce a cikin addinin mutum ya rinda yin bid'a yace wa amma naqsun في الأكل فلأنه بمنزلة من يأتي إلى قصعة الطعام فيمد يده فيقول نويت أن آخذ بيدي هذه لقمة من الطعام فأضعها في فمي فأمضغها fa'abtali'uha li ashba kai mutumin da zai yi hannun ya kake tsammani mutumin da zai zo ga kabakin abinci bayan ya naɗa hannun riga ya ce to na yi niyyar in miƙa hannuna cikin kwanan nan in ya golo ba in kai ta bakina in taune in haɗe don in ƙoshi kaga mutumin da zai haka ai kaga alama ce ta hunkun waje cewa wawan mutum ne kuma ba da hankali akwai takwar hankali a ciki to shi yasa yace at-talaffuz bin niyya naqsun fi dini wal aql yace saboda an-niyyatu tabi'atun lil ilmi wal qasd niyyar mutum tana bin iliminsa da nufinsa idan ka san me za ka yi to niyyar ka za ta bi sanin ilimi al'ilmu shi shine niyyar idan na san yanzu an kira sallar magariba na tashi na ɗau gwangwani ko buta na je na yi tsarki na zo na yi alwala na shigo masallaci da kafar dama na tsaya a sahu kuma duk ban san me zan yi ba anya akwai alamar hankali tare da mutum don ya bi waɗannan process din amma bai san ina zai je ba me zai yi sai ya ce wata kuma yana niyyar kaza ka ai da zarar ka ji kiran sallah ka san wace sallah ce kana ɗaukan buta kana shiga ban ɗaki kana fara alwala kana tahowa ka shigo masallaci duk ka san me kake yi kuma me za ka yi to wannan ita ce niyyar ai ba wani abu bane niyyar ka san me za ka yi? Shi ne niyya idan na san a zahar ke yi to niyyar zahar ke in na sallar asar ke yi niyyar asar ke in na san magarba nake niyyar magarba ke na san an ga wata na kwanta da niyyar gobe zan tashi da azumi wannan sanin gobe zan tashi da azumi shine niyya in na san gobe zan tashi da azumi wannan ilimin da nake da shi na gobe zan yi azumi shine niyyar ta don haka ita niyyar ba wani abu bane mai zaman kansa a'a wani abu ne da yake da alaka da ilimin da kake da shi da abin da zaka yi shine niyya ta to kuma sai ka gaya wa Allah abin da yake ranka qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi wallahu bi kulli shay'in alim za ku rika koya wa Allah sanar da Allah addinin ku za ka yi sallah sai ka gaya wa Allah shi yasa Sheikh Uthaymeen yake cewa a cikin tafsirinsa yake cewa wani ya shiga masallaci mai alfarma na makka ta yi irin mutanen mu yan nawaitu sai ya tsaya yake cewa nawaitu salatar zuhuri في sallallahu alaihi الله صلى الله عليه وسلم bil بالإمام wani yana kusa da shi wani mai hankali ya gama jin ya fara ya gama zana abin da zai yi sai ya ce ka yi mintuwa bawan Allah ka manta ba ka ƙara shi ba ya ce me ya rage ya ce ba ka faɗi date ba sai faɗi date kuma sai ka faɗi rana ka faɗi rana ka faɗi kwanan wata in ma kana so niyyar da cika sai ka faɗi lokaci awa da minti da saka sai ka fi cika aiki to saboda duk alama ce ta ta rashin nutsuwa in ka nutsu sai ka gani yadda duk ta kai haka shi yasa ibnu taymiya a cikin risalar sa'an a cikin majmu'atul rasail al-kubra yake cewa wanda duk yake yin wannan nawaitu nawaitu duk bid'a yake shi yana da kyau a kirawo shi a sanar da shi idan aka sanar da shi ya daina shi ke in bai daina ba fa yanbaghi lil imam an yu'azzira ya kamata a dan casa shi yace ya kamata shugaba limami na musulunci wanda yake shugaba na al'umma in an hana shi ya ki hannuwa a yi masa ta'azili a yi masa ukuba saboda dogewa da ya akan bida saboda haka wannan niyya ɗin da waitu na waitu ba ta da asali in ka tashi abinda ka san za ka yi ne niyyar abinda ka san za ka yi nan ne niyyar da za ka faɗi wannan na waitu na waitu ɗin kuma wani abu daban ya ɗarsu a zuciyarka ba wannan ba ba kai niyya ba abinda ake yi a hajji na talbiya wasu sun ɗauka niyyar kenan labbaik Allahumma hajjatan ko labbaik Allahumma umratan ko labbaik Allahumma hajjan wa umratan wannan sunan shi talbiya ko ihlal bil hajj babu inda zaka ji an kira shi niyya sai dai a ce a halla bil hajj al-ihlal ma'anarsa da larabci ma'anarsa arrafa bis saut ka ɗaga miliyar ka ka faɗa abu ne ihlal a halla bil shi ne ya ɗaga sautinsa da talbiya ya faɗi aikirai labbaika umratan ko labbaika hajjatan wannan talbiya ake kiransa ko ihlal daidai yake da kabbara harama yayin da za ka shiga sallah daidai yake da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a hadisin aisha hadisin bukhari da muslim kana yaftatihu salatahu bitakbir kaga ba ce yaftatihu ha bi nawaitu ce yana bude sallarsa da kabbara haram a wani hadisin a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa tahrimuha takbir wa tahlilha taslim harama harama sallah shine kabbaran da zaka Allahu akbar sannan kuma fita daga cikin sallah shine assalamu alaikum wannan shine abin da aka shar'anta to ihlali ko talbiya da mahajjaci yake yi wannan daidai take da kabbara harama da mai sallah yake ba wai ita ce akadin zuciyar ba wannan talbiya ce kuma mai hajji daga nan kuma zai ci gaba da talbiya har inda aka ce ya dakata da talbiya kaga inda niyyar ce da yaki farko kenan amma talbiyar nan ka labbai ka nan zai ci gaba da ita ba tare da ya tsaya ba sai inda aka ce ya dakata don haka wasu sai suka kuskure suka ce ai a wannan gurin an yadda kai kai niyya kai at-talaffuz bin niyya ka furta niyya da lafazin ka. fahimtar da suka yi talbiya din niyya ce kamar yadda wasu suka fahimci bismillahi da mai yanka yake faɗa yayin da zai yanka suka fahimci shi a matsayin niyya wannan ma ba niyya bane wannan ma ihlal wa ma uhilla bihi da ghayri Allah da ake faɗa ihlal din shine a faɗi sauti a daga sauti da sunan Allah shi ma ba wai shine kudurci niyyar ba niyyar tana nan a zuciyarka abinda ka san ka kudura ka nufa to ne niyyar taka to amma saboda a wasu gurare da dama karantarwar sunna ta yi karanci sai ka ga wato wasu har an sa su wasu wasi saboda wanda da waitu da waitu sai ka ga mutum har an fara sallah da shi sai ya warware wai wai bai yi niyya <laughs> sai ya dawo ka ga yana abin kuma kamar shafi'iya da da da da, da malaman su suke gaya musu malaman su na ƙarshe suke gaya musu cewa ai ita niyya din sai ta zama tana ɗamfare da kabbara harama da tafiyar hannunka yayin da kake kabbara harama saboda haka sai ka ga mutum yana ta kokarin wai niyyar ta dace da daga hannun ta dace da sauke hannun sai ka ga mutum sai ya sauke wai sai ya ji sun samu sabawa tsakanin niyyar da hannun da daga hannun sai kuma ya dawo ya sake kaga ya samu wasu wasi saboda wannan ka ji wani yana ta maimaita kamar yadda ibn qayyim yake faɗa a cikin littafinsa ighasatul lahfan yake cewa wani za ka samu kafin din nan ta Allahu akbar tana ta maimaituwa akan harshensa saboda wai yana so wannan kabbara ɗin ta yi daidai da ƙudurin zuciyar da niyyar da zai furta sai ka ji kafin din tana ta maimaituwa aka ya ce to wannan ba komai ya jawo musu wannan wasuwasi ba sai faɗa cikin bid'a inda za a bi sunna ba abin da zai saka cikin wannan wasuwasi saboda haka Allah baya buƙatar mu mu sanar da shi addinin kul atu'allimuna Allah bi dinikum za ku sanar da Allah ne addinin ku Allah ya san abin da yake zukata tun kafin ma zukatan su kulla abu. Allah ya san abin da za su kulla Allah ce wa ma kana nasu wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafuu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون الله يقول وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا mutane ba su kasance ba face al'umma ɗaya wacce take bin addini ɗaya fahtalafu sai suka sassa walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalmar da ta gabata daga ubangijinka ba la qudiya bainahum da an yi hukunci tsakaninsu tun a nan duniya fi ma fihi yakhtalifuna cikin abin da suka zama suna sabani a cikin sa a wannan aya Allah madaukakin sarki yana sanar da mu cewa shirka ba ita ce asali ga 'ya'yan adam ba shirka wani abu ne da ya zo ya faru kwatsam a cikin 'ya'yan annabi adam salam amma al'asulu shine tauhidi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito daga rabbul izzati yana cewa khalaqtu ibadi hunafa fajtalatuhum shayatin bayina na halicce su masu karkacewa barna masu tafiya totar akan gaskiya shaidanu suka zo su kawar da su daga kan layi to wannan aya abinda take ƙara tabbatarwa kenan fitira da ubangiji ya halicci mutane a kanta ita ce tauhidi at-tauhidu huwa al-asl fi bani adam shi ne asali daga baya shirka ta faru kamar yadda abdullahi dan abbas yake faɗa kamar yadda yazo cikin sayyid bukhari Cakana baina adama wa nuhi ashratu qurun kulluhum ala al-islam tsakanin annabi adam da aiko annabi nuhu karni goma ne duk karnannukan nan da aka yi goma suna kan musulunci to suna kan tauhidi babu wani wanda yake ya saki hanyar tauhidi ثم وقع الاختلاف بين الناس daga baya sai sabani ya faru cikin mutane wa ubidatul asnaf aka fara bauta wa gumaka wal andat da kishiyoyi wal ausan da ababen bauta ba Allah ba shine sai Allah ya aiko da manzanninsa da ayoyinsa da hujjojinsa karara waɗanda suka kai matuƙa wajen fitowa fili fitowa zahiri liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina dan wanda zai halaka ya halaka akan hujja wanda kuma zai rayu da tauhidi ya rayu akan hujja kamar yadda abdullahi dan abbas yake faɗa a cikin tafsirin ayar suratu nuh وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث wa ونسرا inda mutanen annabi nuhu suke yi wa junansu shela cewa kada ku bar ababen nan da ababen bautan nan da kuke su waddu su suwa'u su yagusu su ya uku su nasru duk waɗannan ababen bautar kada ku kuskura ku rabu da su abdullahi dan abbas ya ce waɗannan sunayen mutanen kirki wasu mutanen kirki ne da aka yi a cikin al'ummar al'ummomin da suke gabanin aiko annabi ne sun shahara da salaha da ibada da takawa da tsoron allah da gudun duniya yayin da suka rasu sai masoyansu suka ce to tun da sun rasu ya kamata mu yi abin da zai rika tuna mana su don mu rika tuna tsoron Allah da takawansu da salahansu wannan ta samu ma mu rika koyi da su sai suka yi butun butumin su suka ajiye a gidajen su suka yi hotunan su suka lika tafiya ta yi tafiya sai aka manta ilimi aka manta manufar da ta sa aka yi waɗannan butun butumi da ƴaƴansu ko jikosinsu suka zo sai suka ci iyayenmu waɗannan suke bautawa shi kenan sai aka shiga bautarsu ashe kaga asalin shirka a duniya alhudu fi salihin wato wuce gona da iri cikin lamarin mutanen kirki shine asalin abin da ya kawo shirka a ba a fara da bauta wa dutse ba ba a fara da bauta wa ruwa ba ko itaciya ko wani dogo asali mutanen kirki waɗanda suka yi rayuwa ta kirki su aka fara bautawa shi yasa babu abin da yake wato jan mutane ya yi musu ainihin linzami zuwa ga shirka kamar alguru wata salihin a ɗauki wasu mutanen kirki amma a wuce gona da iri cikin labarinsu a ba su sifofin allah a kamba masu a ɗaukaka su a ba su haƙƙin da ba nasu haƙƙin allah har ta kai ana bauta musu mutane abin nan a yahudawa suka bautawa annabi uzairu nasara suka bautawa annabi isa alaihi salam aka samu wasu kuma cikin mutanen wannan al'umma suke bauta ma wasu salihai abun ma har ya wuce kuma salihan ma har ma wanda ba salihin ba <laughs> aka shiga wuta masa tunda abin ya zama abelamu kaga kowa ba zai iya samu to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana anan cewa da mutane al'umma ɗaya ce al'umma ɗaya ce Allah sai ya takaita akan al'umma bai ce aladinin wahidin ba sai ce ummatan wahida domin yana so abin da ake nuna maka anan shine babu yadda za a yi al'umma ta zama abu guda ɗaya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai sun zama addinin su guda ɗaya ne suna bisa kalmar tauhidi idan ba sa kan kalmar tauhidi to kansu a rabe yake babu yadda za a yi su haɗa kansu kansu ya zama a haɗe wani yana wani yana tauhidi wani yana shirka wani yana sunna wani yana bid'a ba zai yiwu ba abinda zai sa su zama al'umma ɗaya shine tauhidi shi yasa Allah maɗaukakin sarki sai ya takaita akan kalmar umma cikanan nasu ummatan wahidati ba a ma faɗi maganar addini ba don inda addinin ya sassaɓa ba za su zama al'umma to kuma duk inda za a samu mutane suna kan tauhidi ko mun kankanta su ko mun rashin yawan su su ne al'umma duk wanda za su saba musu to sun fita ne daga tsarin al'umma shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira annabi Ibrahim alaihi salam shi kadai ya kira shi inna Ibrahim kana ummatan wa حنيفا قانتا لله وما كان من المشركين قانتا لله حنيفا وما min al المشركين shi kadai Allah ya kira shi al'umma saboda a wannan lokacin bai samu wani ya yi yarda da shi ba Allah ya ce shi kadai ma al'umma an tambayi Sufyan ibn Uyayna cewa wane ne al'umma sai ya ce abu hamzata sukari wani ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai wanda a lokacin sa la ya khafu fillahi law mata la'i akan gaskiya sai dai ko me zai faru ya faru shi kadai ya yadda ya rayu kowa ma ya bata da shi in dai akan gaskiya ne da aka tambaye shi waye al'umma sai ya ce abu hamzatu sukkar shi kadai al'umma ne to wanda zu za su tsakan gaskiya komai rashin yawansu su ne al'umma su ne al'umma domin wasu abin da su suke takama da shi yawa yawa a ce to a duba yanzu abin nan yawancin mutane ba haka suke ba a zo a ce kuma wannan abin shine gaskiya wanda kuma ba shine mizani ba wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabili in ka ce mizanin ka shine yawa yawa yawancin mutanen da suke doron kasa zaka sai su batar da kai daga kan tafarkin ubangiji ka duba maganar da iblis ya faɗa kuma Allah ya gaskata shi a cikinta lokacin da yake gaya wa Allah yake cewa wala tajidu aktsarahum shakirin yawa yawaicin mutane ba za ka same su masu maka godiya ta hanyar da'a Allah ya gaskata shi ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne daga cikin bayan suke godiya to kaga ashe illa ɗin ba ita ce aibi ba rashin yawan ba shine aibi ba kamar yadda yawan ba shine yabo ba shi yasa al-fadl ibn iyak fudail ibn iyak yake cewa ittabi ittabi al-haqq wa la tastawhish bi qillati as-salikin وابتد وابتعد عن الباطل ولا يغرنك كثرة الحالكين yace ka bi gaskiya kada rashin ko karancin masu bin hanyar gaskiya su sa maka kiwa su sa ka fasa bin hanyar ganin cewa masu bin wannan hanyar kaɗan ne ka ji tsoro ka dawo da baya ya ce kuma ka ƙauracewa hanya ta ɓata wala ta tarra bi haliki kada yawa yawancin waɗanda suka bi hanyar suka halaka su sa ka su rude ka kai ma ka bi wannan hanyar saboda haka alhaqqu la yuqasu bil kasra alhaqqu yuqasu bil bil hujja wa bil hujjar mutum ita zata ta saka yadda da shi ba cewa jama'a suna tare da shi ba ashe ba akwai annaba wanda za su zo ba kamar yadda manzon Allah ya ce fil hadithi 70000 yadkhuluna aljannata bighairi hisab manzo Allah yake cewa akwai annabin da zai zo wa laysa hudu illa rajulun aure rajulan ya gama rayuwarsa ba wanda ya imani da shi sai mutum ɗaya ko biyu kenan ya nuna a kan ɓata suke kenan ce wani ma annabin ya zo wa laisa ma'ahu ahad wani ma ya zo babu wani wanda ya yi imani da shi ka duba annabi nuhu alaihi salam irin da'awar da ya yi da irin shekarun da ya yi na wa'azi da salon da'awa salo iri da ya bi wajen kiran mutanensa amma daga ƙarshe Allah mai ce wa ma amana ma'ahu illa qalil yan kaɗan ne suka yadda da abin da ya zo da shi suka yi imani da shi ashe ba a ƙiyasta gaskiya da yawa sai ka duba inda hujja take inda gaskiyar take sai ka bi dan a ce maka suwa na yan kaɗan ne yan tsirari ne ba su da yawa wannan kai ya fi Allah ya ce wa laula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalmar da ta rigaya daga ubangijinka ba abinda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya hukunta cewa ba zai azabta wani ba sai bayan ya kafa masa hujja ya tsayar masa da hujja to ba dan haka ba da sai Allah maɗaukakin sarki ya fara masa hukunci tun a duniya ya saukar da narkonsa tun a nan duniya amma Allah maɗaukakin sarki ya bawa mutane tazarar lokaci domin ya yi hukunci tsakaninsu cikin abin da suka sassaɓa a cikinsa rana gobe kiyama ya sanya muminai waɗanda suka karɓi kiransa cikin rahamarsa ya kuma azabta waɗanda suka gari waya ƙuluna laula ويقولون لولا أنزل عليه آية من وقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله يتي ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه كما سنة تيوى ميهانا بذاء hana ba وتآية وتهجى saukar أجزة da wata aya daga ubangijinsa ba faƙul to ka ce musu innamal ghaibu lillahi kaɗai sanin gaibi na Allah ne fantaziru ku dai ku saurara inni a minal muntazirina ni tare da ku ina cikin masu saurarawa kafirai waɗanda suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi taurin kai suka kangare suna cewa me zai hana a saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wata aya wata alama wata mu'jiza da take nuna gaskiyarsa suna nufin irin aka bawa samudawa na taguwa ko kuma dutsen nan na garin maka gaba ɗaya ya juya shi ya zama musu kuɗi ko kuma a duwatsun a canza musu guri wannan jabal abi bai sai koma can jabalu hira ya koma can a canza canza wa duwatsun guri ko kuma a garin maka ɗin nan maimakon a yi ta ganin gima-giman duwatsu duk ya zama gidajen gona da ƙoramu suna gudana a tsakankaninsu domin su samu abin walwala da jin daɗi su ce in aka yi haka za su yadda annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya yake Allah maɗaukakin sarki ce tabaraka ladhi in sha ja'ala laka khairan min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira Allah ce albarkatun Allah madaukakin sarki sun yawaita in ya ga dama sai ya sanya maka fiye da abin da suke nema sai ya sanya maka gonaki waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu ya sanya maka manya-manyan gidaje to amma ba wannan bane kangarewa ce ta su tun dai karyata da batun tashin kiyama kuma Allah ya yi waɗanda suka karyata wa batun tashin kiyama tanadin wuta mai tsananin kuna Allah maɗaukakin sarki bai so ya aiko musu irin wannan ayoyin ba saboda ba su kaɗai suka fara irin wannan kangarewa ba da dama al'ummomin da suka wuce kuma sun yi irin wannan kangara su ce a kawo musu wata aya in an kawo musu ayar kuma su yarda wa ma mana'na an nursila bil ayati illa an kadzaba bi al awwaluna ba komai yake hana mu aiko da ayoyin ba face saboda mutanen farko waɗanda suka gabace su su ma sun yi irin wannan Allah yana cewa ba sunna ta bace a cikin halitta ta duk abin da suka ce in yi kawai in yi wannan ba wai ai sunnar ubangiji bace ba sunnar ubangiji ba ce su ce a kawo musu aya idan an kawo musu aya ba su yadda ba Allah ya gaggauta musu uku ba shi yasa yayin da ya ba wa manzo sallallahu alaihi sallama zaɓi tsakankanin ya ba su abin da suka roƙa in sun yi imani a ƙyale su in sun imani a halaka su ko kuma a saurara musu a jinkirta musu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a jinkirta musu a jinkirta musu wannan yana nuna ra'afa ta ubangiji ta annabi sallallahu alaihi rahama ta annabi sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rauf rahama ce ga duniya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin zabi aka bashi a nuna musu ayar idan sun ki imani a halaka su ko a ƙyale su Allah ce a ƙyale su kuma ta haka Allah madaukakin sarki ya fitar da daga tsatsan su Allah ya fitar da waɗanda suke sun yi imani su suka bautawa suka taimakawa addini saboda Allah ya san inda za a kawo ayar ba da su walau fatahna alaihim baban min as-sama'i وظلوا فيه عرجون لقالوا إما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لكن da za a buɗe ƙofar sama su gansu suna hawa sama ba matattakala suna yin tsuntsu cikin iska suna tafiya sama da sai su ce sukirat absaruna ka irfa ida dai kawai muhammadu ya yi mana mu mutane ne da aka sihirci wa in yarau kisafan min as-sama'i saqiban da qulu sahabun marku su ce a saukan musu da babbake daga sama Allah ya ce da za su ga babbake din ya ballo daga sama ya yiwo kansu sai su ce ga hadari nan ya zaɓo ruwa za a yi ku gyara kwanukan ku wato ba za su taba yarda cewa azaba ce ubangiji ya ya aiko musu ba ko me Allah zai basu ba su amince ba walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqalu in hadha illa da qala alladhina kafaru in haza illa sihrun mubin da za mu saukar musu da littafi su gan shi gashi ne yana tahowa daga sama cikin takarda ya faɗo su kama da hannunsu su ga gashi nan daga sama din ya faɗo abinda za su ce sihiri ne ba za su yadda ba to duk wanda Allah bai so shi da shirya ba duk yadda ka so shi da shari'a ba da shi ka gama karanta ayoyin ka gama karanta ayoyin ka ja hadisan ka ja hadisan ka yi bayanin ka yi bayanin sai ya ce kawai wayo ke kawai dan kafi ni wayo ne ko ya ce dan kafi ni ilimi amma ba zai yadda ba saboda Allah bai so ya shirye shi ba in Allah ya so ya shirye shi sai ya bude kirjin shi kalma daya sai ta ja shi zuwa ga shirya Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah ce kul innamal ghaibu lillah ka ce sanin gaibi na ga Allah fantaziru dan ka sai ku saurara a ma'akum minal muntazirina ni a tare da ku ina cikin masu saurara abin da ya shafi sanin gaibi wannan magana ta ubangiji faƙul inna malgulillah tana buƙatar sharhi don haka za mu ta sai zuwa gobe insha Allah za mu lana ta aya dan mu sharhi a gaba assalamu alaikum